الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقاتا لتبتع الله صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم النصف الشبهون رمضان 1435 كان لنا نادي july 2014 kalendar miladiya ne daga littafin alfiqul muyassar fi dawil kitabi wa sunna i'dad nukhbatun min al ulama taqdim ma'ali sheikh salih ibn abdul aziz al sheikh kun jiga kafin littafin wuce ya dibe daga chabagoya fasali ko babi ko matsala na gagaya alfakoku zaujiya nan ganyewa gan igba daga littafin cibo Ebe ló fi nasiha besanti ya malaman gaci ne wa alayawo insha Allah ta'ala bayan sallana ko? page 299 ne littafin wucin littafin ya fi kulmuyarsa fi zaɓin kitabi wa sunna mai fiye mangina Page 299 manga al-mas'alatu rabi'a mas'alan shi. al-huququ zawjiyya haqqi shi ya yini, ko idza waqa aqdu nikahi adaki fifi pipa yayyawa gaji faruwa sahihan ma fagina tarattaba alayhi kasiru min al hukuki bayna zawjaini daga ku ne da fa wuce zuni nan haƙi kama wa labar ga wuce tsakariye babi wahiya ngai hakki wuce gai awwalan ya mafari hukuku zawjati hakki jinyeni ni hakki ne na itakiye ba wace da bayan imina lizaujati ala zawjiha hukukun maliya imi wuje ta ciye ba hakin wuce shi ne wadon bu kafa da ke fade kina wannan fakati ke yuyen gicu gina wa hukukin ma'anawiya umarke da hakki shi na shi kuji financial ya hakkiyan ma'ana jiwe bayan mu'amala gona haki wuce zai mali hakki na yi jiyewa nan kal'adili sai ya buci wujin adalci nan wani isanin ishirafi ke waje bolo-bolo gangani biyu yi nan ma'ana waje mu'amala kirki wani bu wafi bin mu'amalati bi waje mu'amala wani wa tafsiru zalika eye tsayakin na ji'ala nahu talin wa yake nan wanda da nan ya mafari hakin ya almaharu hakin ya wala tabi kyoya wajibi yo ta tiyan ebo na wa ciyayi na wa huwa haqqun li ala zawjiha sadeki ya nan hakki yo ta ebo na ga la'imina li qawlihi ta'ala ya bana sai na nasu gan wa atun nisaa sadaqatihinna ya gaji ya Allah yi zagi shi ya sabe ki aji ni halatu ya ya to abi mana a sabe ki la yin imi wa da zalika min al-adillati min al-adilla allati sabaqa dhikruha bi ne kemini dalili ne ya lawo ya sabe ki ne ji atu ya gogan liyani na tawaga ya zo la sabe ki ya sabe ki na ewu ko ko yana ya zaji amfani wa gangani da yi nan umarni a lalle nan ebogo ela ege aji sadekya ela burukutu aji sadekya ela usun aji sadekya daga ji gane ku sadeki maganci zukun muluve na gaje salamutu daga algarar wani waje biribiriya gan Hmm. sade tuwo yi nangi nangi kicho ngwai da suka nangi na to gida nan nangi karo da tonin waje ga wani pẹ̀gọ́ láti gáìnàwà níwọ̀n ní àgálùgbà jà lẹ́tọ̀ alúmọ̀ ẹgbọ́gọ́ iza ya sade ki wo dago iza mala sade ki jiki wo patawo ye ba ci mini hakki yanayi hakki yayi mu ci ta kiye bona annafaqatu ezu kila wal kiswa da tufuwa na wafane wasukuna da dalilin wa ne da ne فيجب على الزوج واجب واجب تتيب تحصيل غالي المرأة نونغا حكينا لا يمينا ينجي تلاجي ينجي تيجي ينجي تلوزو ejena wa juna ewana wa fana mufuta na wa fana نونغا nunga tetina yantu banu ɗayan koro nun ga koro na bangus nun ga da gwanan yari da sketi na wadana ondawuya 20 20 na na ẹ̀dà na wadana ewofe na wafan zamani efe na nipa ta gafi tashin alkisofin tufuwa ne ba sai shi ya yi nuna da kaulihi ta alaibar sai na tunagan Waliwali za ta yarda na aula da kunna aulaini kaminai, na shi e ya gashi bai yi, in ya guba na gumi na, liman ara da an ginsu marar da yana zane gaiwa ko gumina ya yi gumi na, wa'alal mauludi da ku? Zanen ma magiya na zama na babban gina na? Wata t'u bari, rizik'u kunna aske! Wattice watu kunna. da tufuwa na fana ma bil ma'ruf da bai wa le bani annafa ka tuga da ka tuga su kune wuce bil ma'rufi ko da bulubulu da na ce ki ti bago ya nan muje bago da sai ki haji ya dai gina muje gororo sai ki haji kina sai ki haji yuna amma ya zuga kai da mar'i wa kule ya zane yi wa daina wala ta yaɗi ɓagulo wala rigiyar wala ta yaɗi amma zai ba zai layin giti ya yi goji wuce ga shekafa shi da ya zo kawai wuya yi shekafa ya zo samovita kaba ici duku ko gurgunan ya da wani waji emi zuru emi kuli magi lubasa yaka atarugu da sauransu da yi wawa shigbon na gagune nan wawa eka nan ji amfani da yin wawa kerosene nan ji amfani da waji kiyo wawa gas nan ji amfani da yin wawa ta wa ne yi da kagbọn da su kwaji a wani wasu jikiyo wasu ƙi sai ta gani bi adam alayhi salat gani jannana inna laka an la tajua fiha wala tara madaguwa aljanna wa ma za mu wala tazma'u fiha no ma huwa aljanna ba wala tadha yidi ma huwa sai ta gani bi adam gato ga da lamitu tushe mare ebo fa ya kuru janna kuma mina jannati fatashqa ebo ce ta biyo wa zuwa janna biya lo wala mu lole anabi adamu be na na wa wi ga ta janna mu amma su ko ga fatashqa ya e ga zuwa janna ga na wala na wi wa adamu kashi waye ka tauji mi na waji a wani waye abijin wato ta ci goji waye abijin wanda wajen bilaje mbu wadda wawo shi ne ga ajiye na waya a gaji wọn wọ́wọ́ tó fún wa ní na náà fún náà waya a gaji wọn ẹgbẹ́ kọ́gá mi tó ṣẹ̀tẹ́ ẹ̀tẹ́ àzùgbò wà láwọn ṣe àdájí tó ẹgbẹ́ kọ́ káyí mi gá jẹ owó tún ẹni ìrìnàjí náà ẹni wọn àfin náà fún wa náà wọn àfọ́n náà dẹ̀ náà haƙiyoyo ta cinye bọ́ na wọ́n fẹ́ ci ya yìnyínà yóò wani kawai ta alabar cikin latin gan arijalu kawamu na alami fayi ma fadalla ba don ala abin wabi ma an fakumin amwalihim za ba a shi? a gashi zai yi kawamu na ta ce yi ne a yi wani zai yi mukagbo da controlling ni ne aji na ebe fala ce ta ya ta ce da jona wa bi ma an faku min amwalin da to dukiya na bagin na wuminiyan da wubun wali hadisi hakim ibn muawiya yabo hadisi hakim ibn muawiya al-kushari ana bi radiyallahu anhu gan qultu ya rasulullahi kun ga ya tuce ce ma haqqu zawjati ki yi ne ne qala fa qala ni diga an tud'imaha idha ta'imta wa gajin yo yawunji wa an taksuha idha tasaita o mo yutufu wo fun so ga fun tufu wa na riwaya abu dawud to to al-imam al-hakim al-albani ga hadisi na wa ta ga ke ron sai mi ga ma shi ni awon won le na jide ya ga fun ka ya fun o ga fun ka o ki ka fun ko e bogo sai ki ka fun inu e mu fu je nu so kan ki a woron gina amma bil ma'ruf wọ́n máa jí ọ̀yà wọn jí ìdásí lè rígbà bá jíná ń dáadà sí dẹ́gbó da àdàlá kó ìyẹ́ bá mẹ́ kí ẹ̀rọ yóò só wọ́n dá sí tífí ẹ̀bá mi ṣáyọ̀ wọ́n dá sí tíire yìí ẹ̀bá mi wọ́n dá sí wíṣẹ́ yìí ẹ̀bá ẹ̀rọ sọ nígbà sí súnkún òṣìlẹ̀ kankanlọ́ òjì wọ́n àkókà da bugu da zuji kiyo ya zubi kefu magana ke na bagin da ce yin wani na tas ya ce fiska bana na kaji wangi ya diji wace ya waga dalili ne mi kira ki kangu wata ke jima mata yan gici ne min da daga bagin da ji wuce shan kwani ko alali wuce bagin ne da shugen boshi nga shi ka yi wushi na kan yi wushin na yi wushin na yi wa mili ki shun wannan shun wannan shun wannan ji imiganci zuku micacin bufe yi Allah kiyaye wani hadisi jabirin radiyallahu anhu fi fi khutbati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi amina amina utbana nabi jina nabi ga wala hunna alaikum rizquhunna imiji adi ake ta ce wayan azuki ja azkiya ji wa kiswatuhunna da tufuwa na afana bil ma'ruf wa ne ya ga ga wobe wajen biyan gici kawai ya ga yan gici da muhimmanci ga da muhimmanci ga mini ubo amma makilin nuga na yi kanan brush nuga na yi kanan takun nuga agbobici nan nan sa nuga kanan eko nuga fode nan eko nan wafu nan gbagbo jiga na ko labule nuga dakata nan bedsheet náà tàbí gado nan ko da sauransu tíṣẹ́gì inú ga ṣe tínà ẹpà inú ga sá tínà socks socks méjì àtẹ́lọ mẹ́kántá náà ẹwọ̀ yíwọ̀ ọ̀gí méjì sókùn inú ga tìbà náà ẹkùn náà àjáṣẹ́kwá náà wà láfòdè náà látọ́nú láti kàzán oúnjẹ drum kódùkùn náà tó wọ́n fi ṣíṣì náà na bukata ẹ̀nà ebe yin wuji rayu da kwanciyar hankali buwo ebe na yi mindoci ɗan yi na jirage ci bo ce lajin wala pampas ya ji bugon gishi ko allah kiyaye mu ya yi taci mini haki jo na dole ba ga ci yayi nina ya yi fafu zaujeti bil jima'i ainihin wadan da soji jima'i biyu kuyoko mura'atan li haqqiha wa fi lami otu haqqi yi wa maslahatiha bi amfani fi nika yawo wa daf an lil fitnati an mo la fitino kyo ya boyu li umumi qawlihi ta'ala ko gwada ce ce lafiya gan fa iza tataharna in mi shiga ali mana ẹ̀yà àìlà ìnira bá imi ti dánú wọn fún fàtúhún na imi min haisu a marakun labarai tó ti jẹ fòrò náà imana jíjì máa ìgbìyàn dúgbòrókó inú e astafirla lazim jíjì máa ìgbìyàn kóbùlù alfọ́rọ̀ júgbò oúnjẹ dúgbòrógbà tó ẹ̀ta ń sọ lájìn àrámù wa qawlu ta'ala daga sa'ukum harsun lakum fatu harsakum in nga iyayo misakun imeji harsun lakum lati nga iyayo fatu harsakum ya e gaje lo lati yayi annashi tun ba ga bayina ni mana nga ba wa dai buru nga ba mo da zumoyo amma ga jiji mai biyu hailo mo ma jiji mai biyu duguro mo akabil wa adbir wa takil haidata wa dubur anabi wa fi budi ahadikum sadaqa ezaga je wo bukata yin sha'u jaso ba yali waje lada ebogo eba ngajin laki na tucin ya ini man man ya bulu tu bayan uzuni man doci maga a wucin makonnin dondo ko fagu tuwani ko faguwan dondo ya zuzu uzuni ẹgbọ́n náà níbi dé inú kútùn wa ní òun mẹ́lọ bá zẹ̀ ń bẹ̀rọ̀ fẹ́ ní nígbà nípa mújí bá ń fa náà àti fún wa ní kàndà zai shi magagun na sukun a yan fankin mata ba duk ne da sai masu nasu za su ruba ga aji hujjo magwaci maga ya tsanin dondo ebu jiji mai da yi at least zuni ibn a ina ma'adi dalili na yi a wai tsalo na karin mahidi kun wa zafa ta zarin ne sa'a fil sun gaji a nufin fatu hunnan nan amma lokacin da ya manji a ga tsaguni ebo a yan ilawo shekul islami ibn taimiyya ma tahadidi nanan gayi yanayi mu yana jani ganana yana kagwa ɗiribe guji bukata ya e sha'awa ya barufu kuma ɗiribe zai ji barufa ne ko? zanen je lafiya bai kago yana lafiya bai kago yana ebogo eba yi ni dai awo bukata e ya sha'awa ya guji na zandoro nga su comfortable umma di zandoro mini abulu fitina ne ma na to sun bil marufi to ne yi bil marufi ye fankaya bil marufi ye le da na bil marufi na a ti jima jimayo so wi bil marufi e bo ga shishi wa no for three ti won pro ga na won ji rayuwa o logun ma ko ni nga so buma america na no na mo ga gunju wọ́n mi frustrate ẹ̀sọ́ abẹ́sọ́ ọláwọ̀tọ̀ wọn ní ọ̀lẹ́ ìfì ìfẹ̀bílẹ̀ ọ̀gá tẹ́dà jí wọ́n ẹ̀gà gílẹ̀ ṣìdá ìṣìdá ní ọ̀lẹ́ ìbá jìmọ̀ sí ìbànẹ̀bí àwọn ẹ̀zà will be careful àmá wọn sọ ni na aláwọ̀ wọn wá yìí lọ́kọ́ ńlá ló kẹ̀kí zozo ndozon duwi umarsan duwi har da iya shawarar zagin na luna ga lugwa kawai ya na kin fi da penetrate yi ni just like that man go le wa wa wa mafi ne wadalo ita fusada fi muttaqin ya limamul ya zubairi shari'a ulumuddin ya gazali dan gani da littafi ne ga kuratul uyun shari'a manzumatu ibn ya'mun nan da littafin asrarul jima'i ya imadul hakimi ɗan da littafin ya bila kajin fi firashi zaujiya ya mabi muni musalini ɗan da littafin haza halalun wa haza haram fi da alaƙaci bainar zaujini ya mabi muni musalini littafin da ci kakayi wajin bayani shi don guru ya canke mine babi ni eke bakenan wajen full detail wajen ila ibe ga ya ajibanin nan amma yaji jima'i da yin zagi haila ba yaji jima'i da yin zagi nifasi ba yaji jima'i da yin zagi dubur ba yaji jima'i da yin zagi kaku ne ya zaga ji ziharu na umalaji kafara na amma ke ji jima'i da yin zagi gidiyan ramadaniya kuyo ko amma ke ji jima'i da yin zagi hajiya ila hajji hajji bona ya guni ci husnu mu'asharatiha ẹbú ṣújì bolúbolú ló bẹ̀yìn ni wa mu'amalatiha bil ma'rufi wa mawaji mu'amala wa ngi olobu ya kaulihi ta'ala bana su yace na latu ne gagan wa ashiruhunna bil ma'rufi yaji mu'amala kirki bayan imiji fa yakunu kunu al alhalki ma a zaujatihi yanzu da tabiya wangi pambangan bi ni rafiqan biha waje to sayoyu sadiran wa mona kuroji ya zuru min haye na shi ni gai jina musinan li zanni biha sai zato kirkilo bu ya bana ne sa sai ga khairukum khairukum li ahlihi sai alkhairi ga mini ya bana ngai zane ga alkhairi ga lo bayan ya yuno sai ga ga waiwau zakazan gaskiya mai wawai gaskiya wasa gaskiya waje mai yabo wai wani yawan yi wacin a nabi yayi za a haɓa a haɗukun a kawo fali zuru an da wani shi buhu ya zagaye wa zaun gajin ga zaun shiga wani wau sai masalin yoyi ibn anabi sallallahu alaihi wasallam la la jariyatan tulai go tulai ko ko da ko wasu ko kuka jajiru wajiyan tiya wani wazu zabi wuzu zabi wa masalin masalin yoyi na. mini mu'amala kirki ki, zai jilo bayan inuna ga sai tabo bayan inuna mini mu'amala kirki ne zai jilo bayan inuna wa lokacin na ya yashi shi sai bazanin inji tv wace ne kanga inji littafi wai bakanga ndi muraja wai kanga ndi tí ló ṣe yi yìí ìtẹ́gúngà wẹ̀wọ̀ ẹ̀ tí ẹ̀bàdà tí ẹ̀sàṣòro ohun pé tí ẹ̀sàṣòro owo pé game na nabewa lokacin wala ba tare ne mai yayi wuji nan kuyo ko wa lokaci na ya da zo ba bana annabi sa ma wani cika mai bina na aisha radiyallahu anha wace kan saje ko ka wace kawai saje ko mini rayuwa budan ko kano ce leji gani kano ce funo gani na na isha rabbi an anha ga kuntu a ga tasiru ga wani sai da funo gani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce alkhairi ne mili wasu fadi ba na wacin bikina annabi sallallahu alaihi wa laifin ku mu'minu mu'mina in kare amina kullu kan radiya ha akhar yanzu gashi fiye da yi nubo ma wa ganin an yi ce fobi yanzu ce dogale nan. nan wa ji wuce mafi wani Wa gashi shi fetu alkhairu shi nan na gaskiya fi sami wale e ne eh, wuce na walutu wannan to na kuka kuka wani kuka wuce amare ta ah! wasu shi nan ah, a mahala wajen ya wani wale yan ma ji ladon ya kuna ladon ya to ya zo ladon ii eh, kuka ga adi da ya zo nga wuce new style gomaji shi ya yi ne muga ji fiye eh, ga muga fa

fele ino ya bai mutunci fele ya bai daraja sai garga waje to sayu a nufi za a sun ga rifkan bin kawari na nufi sai ga an ji shanin a nufi za a sallan a ke gan a bi zuwa wa ma a bi gan a habbin na filai ya aisha da na bawon ganin gaina na aisha wa minar rijali abuha ni zaba biyan babau ya bugo ba ta mai da mini yake bu tabiya kirkinin go yanzu su jiki nan yanzu su jina Wa maga iza ba di wa lagi levu yiwa ji rayuwa wani na ebo nan waji kafin wabe kuranu wabe hadisi wabe bokwai, waje professor waje kaza waje kaza waje kaza wati bẹ́ẹ̀ waje ti wọ́n shi bai àṣìbẹ̀ ní ìyàwó wọ́n ti ẹ̀tọ́ jẹ́ mẹ́wàá pẹ̀lẹ̀ ní káwọn pààrẹ̀ ń gbọ́dẹ̀ wọ́n tó jì tunani tùnà ní rí mú dájí màmá kí mọ́ ẹnẹ́wọ̀ ilé ẹgbẹ́ òjì daji mamaki mun nole ko wa daji lefu gama lana na aisha radiyallahu anha annabi le yi ce ka tana na aisha diga aisha ki ji shi na ni ode ga annabi banati ke banati e gini ma na e gibe biyu shi na jiwa lewun to zona annabi ga to ki so mai no bi o pa pe bi o ni

sai da biya kirki sai ga gawangi sakuwo ba saku ji alkhairu saku awo jama'a da ciku saku ji kaza kaza ga wani a ne daga gaba a ɗaya ta da gaba duwa ɗaya zami ejimin sai ba za kirki yiwu sai wani na joga ke na fi lawu ne mai bata inda min yubo sai lo fiska ne ga wata basu mu kafi waje a fi ka fiskọ ya ń tẹ̀tún tó ya gbé mọ̀ ìgbóró yé jí ogun ní kíwò sáraka egbogbo wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹzùgbà jìlá náà ṣe ìdàyà ji káṣí náà àníkùsọ́ àṣẹ́lẹ̀mọ́ látọ́dùrìbù ìmá aláàrí wíjì ń zàgíjì ń sọ̀kọ́ láti yà káṣí mú lèṣe ayé náà káṣí náà ṣe lèṣe àṣírí náà ẹzà ṣe ìdàyà yìí káṣí gidi lóṣùn gáàtùn wọn àdásọ̀bù ẹ̀wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni pátán gisa a sallar mawai ba ta yi nujiyar tun dole dambu kana yakunu fi za a fa idza nudiya li salati kharaja ka an lam ya'rifna ni gari sai bayan nujiyar tun dole dambu sallar yi wani ya ce cewa zo mutiya yana ya mutu ci al'adlu nisa nisa'ihi filma biti wan fakaci al'adlu adalci baina nisa'ihi tsakani yayi mijo fil maziti bayan liliyo wannan fakati ga dukiya wuyayi wa shi da zanna wa shi da zanna ko wa fo guta le baza ne bo baza no wa fo baza ne baza liman kanat min mai ya sami gaje ne gani na da kaulihi ta ala ibn sud na na ga fa in khiftum ta ta'dilu ya ga suna ga ya da ji adalsha wata kale ba da yazo jini ko ibo to hadisi ya na su radiyallahu anhu ga kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam tisniswa ga nabi sallallahu alaihi wasallam je ni hutuani fa kana idza qasama bainahunna anabi ga faga sakani abu la yantahi ila almar'ati alula wa lo bayin ne mafaribiya illa ti ti sai su ga gufa gufa ni adira imam muslim e bogo e zuga di e daga shi dai ni gani o fe ne ni ngwe ti fu o ga ebo ni e yin da gi won ma o ko fe ne mi ngwe ti fu ko ga ebo na o fa ju ko na ko fe ne mi ngwe ti fu mi ni mi ojo ọ̀gá ẹgbẹ́ ní ń pa ọ̀gá ẹ̀dàjọ́ wà yà ọ̀gá kìdí ẹ̀dàjọ́ wà tìyàn ọ̀gá jù kàzọ́ wà jù lẹ́bí na ku sai su magana ga yani kiyami annabi da ne gaje ni gani mu majin adalci anan wanda fa'al yani ga fina kun ga mun hmm. saniyan man ne ba baci min ya ga ya fi ko haƙƙun zauji haƙƙin ya ba wa haƙƙun zauji ala zauje ta yi haƙƙin ya ba na taƙi ya yi wannan a azamu wacce gan min haƙƙi yi alaiza ga haƙƙin ya ba da haƙƙin ya wuna taƙi wani mana haƙƙin ya ba na ya yi wani ga haƙƙin ya yi na taƙi ya ba wannan لقوله تعالى ابن سيدنا وللرجال عليهن درجة ولقوله بيبنا عليه صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يفجد لي أحدي نقاعد إذا جي فولوغا زامي تجوز دلو يا زامي شي لا موت المرأة ميعجين زاجي فورو أن تسجد لزوجها جوجز دلو يا بو ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله إن زاجي hakki ya sako na ta ce yiwu iya biye yiwu na cin hakki wuce na ga fiye mi wuce na ko ga sallaji wuce azunfe wuce zakaya wuce daji wuce yajiya wuce lomura wuce yayi wuce ji kazan wuce ji kazan wuce lada iloto aji wuce kura da kufiti wuce hadisi kufiti na fata wọn gomiya hatta tu aje haka zaujaha sau ga ke yi bautin alaiha na ta ci bane kullahu bayin ẹgbẹ́ oge eji ma ma kí mọ́ wọ́n lé àgbẹ̀ ńlá nílò jákè kúrò àlùkù títí òmè lé dáa nípa àlùkìyà ni a ti ẹ bá ma ma kí mọ́ wọ́n lé àgbẹ̀ ńlá nílò ti ẹjí ní káàbù ìṣó ẹfọ́ àlùkìyà ni ba dáná a ti ẹ bá nàdá ga ti gbìnà ńlá àjẹ́ ńlọ. wa rẹ́jì ma ma kí mọ́ ńlá nílò ti yẹ máa nà mú gbogbo ìsìlámù àlùkìyà ni ojú dáná a ti ẹ bá nàdá nílò ti gbìnà ńlá ga ńlọ. ẹ̀wọ́ gan ezu jike in zagi shi hungu in zagi wuce ga na nasarau wa min hukuki zauja ala zaujatihi min haƙƙi shi ya ba na sace inu gwana hifzu sirrihi e imi ufuta sirri ya ba e wa a mu ga sirri da ya mu mu da qalitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah inda yi kirkiri meje gba soko e gba tuchu amela mi tuba inda qalitatun da hafizatun lil ghaibi la sala da na sona yana so yi ga gwa sona e ba da ga so ci ga da ga no ma ga da ga yawa ma ko ke mu'amala ya zungu na da tsakani ya wo ba ba da yi na ga gun ya zama cin ba da zaman su boka na me ba ta ya nugo ya zo na nan ya zo tsana e bo ne ba ya bo nan ne private na wa ga wo wo ga ya wo ga yo wo ga ya da wa to na wa ya ko e bogo ìjà kò sọ́rọ̀ yìí wọ́n ti gẹ̀ ẹgbọ́ náà ẹ bá di yìí ni ààrẹ jẹ́ àní yẹmọdé ọgbọ̀n ibi ìfìlẹ̀ yà àdé tẹ̀lẹ̀bà yà àdé ìjára wọ́n sì hó dáadáa lẹ́yìn nìkan لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس wani a sun babu yini sa ga kongo ya a cewa da mai taliganci amma wanda ya ne daga tsaran ya yi zanna waya jefe zane zanna tef ka jefe zane zanna tef ka kafe zane zanna ga zannu biya zannu wani ya ga gashi fatamfa jama'a kan maga ta mi da shi wasan yi rai amma wani ya so zagu bayan lamara jike wani kwanturu ni zagin da ci man wani ne ga ya ba wani ya zaga ɗaya ganna ko ya ba wani ya zaga jika zan na je man wani je ne tan nan wuyan ba wuyo na je fushi nan wajiyan ga wuta da gaggaga nan private affair da ciwo ya guna shi buga fili wani mi ge jani ni wala alheri da yanzu wani suna ko e bago inu fun wani suna inu fu je bu ya bu ani daga man la shukuru nasa la shukuru ne je bu ya za na wa je bu ya so ita ga je je da bane za yi da ci ga nan ji ga alheri ya ila ji shi wa ga buga lawe gidu mijo zuwa lawa waliyan najidiriya annabi sallallahu alaihi wasallam gai za salat limaratu kham annabi sallallahu alaihi wasallam gai za salat limaratu kham saha idan ga sallah ku tunji wa ba shahara ha in ci azu da na jannata rabbiha inda ga dajin ne ce shugo in bugu ya zumo ji taro da mai zuzumin kauri da da zai rage mun akidu inda gibe shi wani zambuga ciwo jiya biyo ẹba nẹga ló lè mọ́kà rẹ̀ ńgá ju ìyàwó rẹ̀ ńgá ìyẹn jí tìí dẹ̀rẹ̀ fọ́nù rẹ̀ ńgá kí n ká fọ́n rẹ̀ ju ẹ̀ngá agbègbè rẹ̀ ẹ̀mí ńgá bó wọn léegun rẹ̀ ẹba nẹ ìwó rẹ̀ ẹba nẹ ìdí tó àti dẹ̀gẹ̀ làájì hàrìgbè e ní tó bàjẹ́ ń bó bata ya gwajen wuji rudenu ga su asiri mun ji ga dede nan min hmm? <laughs> eh, ya ga dede ne da ni ci sai ga na kawa eh ko ya dinan na mun ji da mawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga in za ju ga fi shi shi fe da waya walla da buyin babu ga doro mu ku yau ko Allah kiyaye ne ba ci wujubu ta'atihi bil ma'ruf fil ma'ruf imi dole hun lamin tubu ya ce buru-buru ya kawai yi taliban sai na tura da kawo muna ala nisa an yi tuba wa gaji sallah waji fi azun wafi je kazan waji shabo shibo gano malu ba min shi gano malu bu shi da tiya masai da izini ne ya tiya masai da izini ne ne ta ci tamkinuhu min nasiha inyi lugo ebu tubo iza da aha abike baga yi imi ila firashi jizo wuna ma kun yakun hunaka mani'u kaga in yabe dan wadana kauna nan shar'i kikan shari'a nan li qawlihi ya bai ga nabi sallallahu alaihi wasallam dan iza da ar-rajulu imra'atahu ila firashihi iza ba gim ga yi imiu lo ya tachu ga waji sunnabi fa'abat an taji'a imi ci annabon wuci biya fa ba ta gadba na alaiha e ba ci haji fushi biyu ya shi wucin jilaji la'annati hal mala'ikatu mala'ika sai bula ne ɗin zagin nan hatta tusbiha har da kaku ne baga ci ne egogo fungoyi in yi ba gindo ci dagwai gici rindo ci dagwai ga gilo su wai masu jigani a ya shi nan ne ba wani bukata mu ba gindoci terminal wa na weekend wajen ino so pe ogan wọ́n dé gáṣí weekend wọ́n mọ́dá ayé labà dé bukata wọ́n ọ̀gá tí ó gá ti rẹ̀ báwọn go with it kó in ẹbá ń lọ gágẹ̀ inú gọ́wọ́ gánú òfòsọ́ gánú ẹ̀lọ tún mi mọ́ sọ pé ó gẹ̀dá ní náà ko a da nauyin ya gwada gwada ba ga ce yi mai sai e ji fahimta ga yana wasu ɓanin ga jiyo ga da wani wani ga ta yau an ne ba wai gago ko expressly ko impliedly a mutu biya ta yau ga ce yin e ka bula ne biyu in e ga jin yau ci mawa alami ne kan ba gawa sabbin kun cici kedwanci na ɗaya baga asali da ya butu lin mana wa corporate biyan wa bi biyan wa matsa bi wa zaba wata gwa wa ji kaza inda ci cuta wa zan ji damuwa nan yau ne ya baga ji da ya baga frustrate yin ilin nan in da jin race ma ya baga ga wa sabu wa ga gwata ga zuwa nun lawu dube fu ya wa su wa ji kiyan wa ji e ne wa wana no ne wa wai wa e karo da dagun ya wani in da jin race ma wọn àgàgà ẹbọ tún láti owó bí a ní àwọn oníga lítì ní oṣù jáfi tí ó bẹ̀rẹ̀ sùn ta èyí wọn mọ̀gọ́ wọ́n ṣìjọ́ àwọn ọmọṣà èdè sálámọ́ ọmọdé kànzán ọmọwọ́ ìyàwó kànzán ọmọdé kànzán ọmọgọ́ wọn àlọ́ èṣù kànzán ọlẹ́ ọmọ ọ̀tọ̀lẹ́ ọmọgọ́ wọn láàdẹ bakan gole yenne wole e, fiyori jijijiji zanga za a sabe na mai laji gina mai laji rayuwa da shi wani mai mai daidai ni la yi lọsi ma ẹ bá dé yẹ láwà tún àfẹ dábà yẹn wo ẹbúra e, e di kíma ẹbúra láwà tún wọn ni la yi lọsi ma sukun wọn lásàdé ayi anaki lẹsi wọn abo náà wọn àfẹ rìpítọ wọn lè ta frustration ẹ̀kọ́ ilẹ̀ ń bá jìgá ìdájú lè ṣe kìrẹ́ẹ̀tì àti tàṣí wọn lọ́nà mo wọ̀ yín ni wọ́ ẹ̀ lọ ń gàgà àtàkì fúra yín ẹbú bá ọ́ọ̀lì mi ságun díjà ara mọ́ ọ̀nà pẹ̀lú àfẹ́jì ṣù kó na kawai expose na kawai wai bai mawu cuta ga sai da wani lagin da jita nemo kan da sosowa a cika ga zaka na bai yi da yi eh gaskiya yi ya mun fa wuce ga bai yi to yi fa wani yanzu ga cita is good in kirki in su jerin na shugabin sai jin goyi ko sai appreciate sai lauga wewo sai lotu jiyu sai ta yi jiyu na lamini wa kan mu sai daga wangi yiwu a ne yi mawa cita allai samu dace ya guni ce almawafa zata labaitihi wa malihi wa auladi in zage su ne buta da dukiyoyi da ya juji wa wasu ne tarbiyya ce musu jan tarbiyya wangi ayyamici ko ya kauri ya bai gada a nufsa salam ga kulukun ra'i wa kulukun mas'ulun ama iya ce ba ta iya kace yau amma gizan doro ga na ya boye na mukana wal mar'atu ba ni daga wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha in zagi ma ya e kancin tsoyo da ni ya bubu waya mas'ulatun an ra'iyati ma ni tsoga yatiya ina wai kana wa kauri biya gani annabi sallallahu alaihi wasallam gan wa lakum na an la yutina furushakum ahadan takrahunahu za mini aki ba shi na ga ta ce yi nuna za ne ba ga gan wagun la bi tu pa zangun ya ne ga lugu la fa za gan wagun bu da lu ba ni lu ga lugu ga da mu e bago ini e mi e je pia agado tazu e je fu ko e ji funu e bu e na ɗayan yi ti je ɗayan yi ti je lokaci ɗayan yi ti je ko? eh? abafurun nan anu ofu ɗayan yana kawai ẹ̀wọ̀ gbọ́ ayọ̀ ìlúwà ní kandoro ẹbá jína na ìdádẹ́kátá wọ́n á yí ẹgbọ́ à ń pẹ̀lú ohun tí ó ta àmá ẹni débí ṣíṣe wọ́n á yí Allah kiyaye yi kai mutu na kan jikiyo na ka ɓata ya mutum ba ki jabon na digan gauji jabon na panci ja sojo kan na jabon na sofi jabon na sofi mutum ìdàní jabon ìdàní jaso kata jiyoji ojú tv ya kuru ń gbà wọ́n ni ẹni pátá lórí jẹ́ àyọ́ ẹ̀bá ti arúgbòrò agbègbè láfúnúwà wọ́n ilé ẹni pátàkì tí ẹ̀yàn ń bí ya kamata nan musu layu da tarbiyyar yin gijin wajen a fargatu wurin kagwaitin da yan kwallo da sauransu ya wuce shi al-mu'asharatu bil ma'rufi ẹba in fuji mu'amala kirki da bayan ba wasu da kulki mu da tabiya wani fiye wani bauchi fiye da yi. kàtí pò ìmọ̀ ṣe mọ̀tàn yìí wọ́n lè kó ṣe lò sí ṣka yìí ṣe yẹ̀bú ṣe jẹ tó sọ yìí ṣe túzù mẹ́ tí ẹ̀tù kíríkí o ṣe bà àdúwà yìí ṣe jẹ ẹ̀bọ yìí wọ́n kẹ́fìl àgà ṣe yẹn gùn yàgà lúgbọ̀ ẹ̀gbọ́n sọ bá wọn mọ́ galuwa zanu ti jin bọ́ ogun mọ́ galuwa dúkìá ẹbọ yìí kú mọ́ galuwa ẹbọ ẹjì lálàjẹ mọ́ kó galuwa ẹjì yìí bẹ́ẹ̀ gan mújọ ohun tv àkóòdì ohun rédíò àkẹ́rẹ́ àkájùmọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ àdàṣe oorun oúnjẹ oúnjẹ oúnjẹ ní pátẹ́lì tí a ń dìde rí à láti èjì bọ́ ògùn gbèjì ń tàrí gẹ̀gẹ́ yẹ́tò kó kó tíbú ẹ̀gán bá ń za kó yẹ́gbà wọ́n tá sí ríwọ̀n ko ló ti pátákà sí ẹ̀là ẹ̀jì ń tàrà ájì bọ́ ògùn mọ́ kó ṣòro tí ó jẹ a kú yíun ba kú jí dúkìá lálàtí mai pátá liberiya ibi na nufi sa sarmi lato zai imra tun zauje hafi duniya in zage a dabba na gagun latu ya bau ijona illa kalar zauje to min ini illa fati ini ya ba na min ya hunin ini jo magan lato zihi kana gutuma qatalakin lahu ce cu in go ce cu tabbatu yawe fa inda ma wa dakhilun in zaki ifa inna ma da filin da ba na da wuje da ba ba da aro yi shi kwa yi fari yi da ina wasu bana wa gado ta da tsaye huru ili dina e bugo in zagi na gashi wuce kibu bi na kuma ta uri ili ja ta buku in uri ili ja ta yi huri ba ga sai ni na wajen tara ne e kuma in zagi ngoci wa ya daga yin ba ku ba ga ya ba yabo ya e ba ma Allah ga wallahi yabo ko mai mako ne yi ne ajiye goya wuce to gani na suku imino shiga gaga dukiya e ba su guji lalace e ba wani juyi wọn a yi fesa e ba ji kazan wọn a ji kazan e ba shiga ajiye wala da gugu ki na nan wani in zagi jeji in yi na nan Allah ya kiyaye wa wadda khili ne a zaifu ne ke a zaifu wanne zai zanen iya gafo cikin da ba su wani sami sanye ya tashi ya alhukun mishtaraka bai na zauje ne haƙƙi na eh, shi a tsakani ya ba da yi nila a galabul hukukin maji duk nun da haƙƙi na yi gobe da yanin nafa zikiru hannu ya tuyi na hukukun mishtaraka bai na zauje ne na eh, shi a shi a kaba ka yi ne gani na wanda ya hasatin especially haƙƙun iltim zai haƙƙi ya yi mawa wajen ga yin imigajin ya dai ya ce ke ba da wajen ga yi ba kawai yi wa ma'a fi yi mai wajen wa mamu wa ma ya tuba wa min kuɗin da yanayi lamin tu ya ki jina waka za ta fi ni kullum mina zaune ne kullum ka wuli sahibi ni a ci a ga zandoro mini ya e ba da yi zandu na tabiya wuyi wujin tabi luje wa an gina biya ga shi nan wata habbul aza wa mu'asharati bil ma'rufi zan da yazo la kullu ji ya e gune zan da ji jibe ba mu nan zan da gole ne waji da bune fala yumatilu bi haqqihi gashi shi hakkinin goyo cewa zan da cinan wa ga wa camu ko misali ba ni imi shi shi wuto zan nga idan fu mu ce jan jayo ne mu ta kata fi mu ta ba tazu mu ta ba fu nan mu ta kaza kaza jin mu ta ni fu mu ce titin mu ce ilu kon ta tazu to yi ta mu tazu mu ta kaza kaza jin mu ta yi kan ne ba mu ga shi gaskiya ga wuce ga mafi imi dai shi wani mun no mun ga dadan gwa ba jiwa mun ka sai ba yi zai ba ci bi kilo shi ladi kaza kaza mu yajin wọ́n lé wàhálà yìí ná ń gbọ́ wọ́n dé bàtírà àfihàn as gbọ́ tó dé bàtírà àfihàn àfẹ́bá gaskiyar zane misali ni waje wannan gifi jige bane kuskure da yadda wace kabara yi haba mana wale fonan gifi kai nan ne gifi wajen amare nan ne ciwon na cikin yadda ka'a na kawai da ɗuwa gani ta na a ajiya ni so ku gura wani ga fara ga wani kin ne futa fitalin ne fan no je ya ne ne go shi lo musulmi ne ga ke wa ne far un ga ne boje far fitan ga ne to inda ba shi shi mun a gaskiya mu kan fitalin shi to ma sa kuma lan mu fe di kiyo mu fe da wuce ya kwati mu fe pongaro sun pa ne ka kiyaye wan je ko wani e ba ga comment positive na fe mo fi ke yin wazo ko wala ya takarraha li bazlihi wala yatbau azan azan wa minna gashi wa gaya dinya zo fe jikima ofe ofe ofe saujima ngam mayo ngam malawu aji ngam mashi tazawi ngam mashi mota yawi ngam makata ta zo yawi ngam makaza ji yawi gaji ha ce ga mala ta sauli salla bainakum in yoto mun gashi ishi shin fe diga sai ga guru ga umarji kaza ga umarji kaza ga umarji kaza wai dai je gwa kawai a'a yanzu e e ga yanzu ga wala ne ya zarga ganye tuguru nugo ne mu wani kawai kawai ya bude sai na wa shuruhun na bil ma'ruf ya jin bulubulu ya jin mu'amala lo bayo bulubulu wala wannan misal ladzi alayhinna bil ma'ruf a imiji mana ne ba jiya nan da jikin nuta ce mi shoto ke na so a jilo bayan ya e ba na yi mana ebu jun julo bayan ni imu jun julo baba imi zai pani fo to sai pani fi ibe ga na ne bisa san ga khairukum khairukum li ahli yani alkhair ga mine ban ga daga alkhair lo bayan zan yi jina kama yusanu li zawji mtaka zawjatihi sunnu ebu lagu yi hatta ma karahatihi laha kan ga nuhu dai dai ibn sa'd na wa ashurun bil ma'rufi fa in qaritum ne ganna bu fa sa an takrawu shay'an joya ce ne yin ci bu wa ja Allah fi khairan ka grafe ci maga khairi na adamu amma ga be shi boye da ki ta zo ne ta yawo bo na waje kaunu da waje boye ganin wale wala go sun wo ga ga yuyi ma wa mo fi ci bi na kun ga yanda ke jinde dia ngonju in sa ku bi ma'rufa sulihun bi ihsan agwa sun bolobolo ko mu jiki ni ya bolobolo amma mun ji ne ndo ga jani a da jiya wala ba wale waji nasiha waji jira waji kaza waji kaza ko arbi ka kuna biji kina a biji sake ni na ko ka sake ni ji maga ji wa lu mi alu fe da ji idda e mi baga bo anji idda go so insha Allah ta'ala ya ka tingi ba wannan ani gaji daidai ne ya ba yi ci wa wuji amfani mana mai ya ci bici ne ya babe to ya ci ce ci fabe yi igbe dokun ya ci igbe dokun falalayen to ya ci to ya bana da ya kanyar ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum